الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابكوي لوجه الرجب هجرة دبودا تدريه دا أربعين دبيو wanda ya daidai da sabon wata daya ga watan uku 2021 muna karatun rijalun wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallama na sa'ad yusuf abu aziz jazahullahu khairan inda wancan sati da ya wuce mun karanta sarjama sahabi na hamsin da bakwai wato shine imran dan husaini yau kuma sai ma da yake jarir ibn abdullahi al-bajali wanda wannan shine darasi na 131 jariru ibn abdullahi al-bajali <clears throat> ɗaya ne daga cikin sahabbai kuma ɗan ƙasar yaman ma'ana mutanen yamalawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake su da imani da hikima <clears throat> al'imanu yamani wal hikimatu yamaniya mala ya masa lakabi da suwa yusufu hazihil umma wai shine yusuf ɗin wannan al'umma mana kai da ji kenan akwai wani wato tashabuhi da ke tsakaninsa da annabi yusuf kenan annabi yusuf dai ya shahara wajen kyau da allah ya bashi allah ya masa kyakkyawar halitta ta yadda har a cikin suratu yusuf allah ya tabbatar da yadda mata aka ce suna yanke hannayensu wa ƙarfa ana hunna wa kulna hasha lillah ma haza basharan in haza illa malakun karim suka ce amma wannan ba mutum ba ne wannan mala'ika ne mala'ika ma ne daraja kasan kenan kyau ya kai kyau Allah ya yi halitta subhanahu azzawajal yadda har za a iya yin shahadu wannan labari in ba don ƙur'ani ne faɗa ba wallahi sai ka ce zuke kamar lani amma ƙur'ani ne faɗa daga zancen Allah tabaraka wa ta'ala sau da aka ce mutum yana yanke hannunsa bai ji ba saboda wani abu da ya shagaltu da shi da ya ɗauke musu hankali wannan ba ƙaramin abu ana buga misali da annabi yusuf cewa an ba shi jamal rabin kyau gaba ɗaya duk mutumin da Allah ya masa halitta sai a rika kwatanta shi kenan da annabi yusuf alaihi salatu wassalam jarir ibn abdullah mala yace yusufu hadhihi umma kamar shine annabin wannan al'umma wato yusufin wannan al'umma wajen kyau kenan akwai mutane masu kyau da ake fara irin su a dihiya ibn khalifa al-kalbi shi ma sahabin annabi ne wanda mala'ika yakan zo a surar shi idan ya tashi zuwa a surar mutum dihiya ibn khalifa alkalbi amma wannan kare da ake siffanta shi da wannan sifa shi ma ya tabbata kyakkyawa ne cikin halitta jarir ibn abdullahi al-bajali <clears throat> ce huwa jarir ibn abdullahi al-bajali al-amir an-nabil al-jamil amir nabil al amir kwamanda sarki shugaba nabi jamil Nabil nabi wato gwarzo ko mai jarunta kuma ga shi kyakkyawa min qahtan ya zo daga kabilar qahtan qahtan qahtaniyun da ake to adab adab wato kabilan yaman wanda su ne asalin larabawa fahtaniyun min a ayanin sahaba yana daga cikin ɗaiɗaikun sahabai fitattu a ayan sahaba yani allabi yu ayyan wa ma'aruf wa mashahur wa yusharu ilai baya a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli ya yi wa annabi mu baya a shafta alkawarin biyayya da ɗa'a akan abin da ya ɗauka akan me ya alkawari ala nushi da kulli muslim akan cewa zai yi nasiha li kulli muslim ga dukkan wani musulmi Wata shi da kansa yake cewa baya asu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wa da'a na yi wa annabi mu baya ala sam'i wa ba'a zan ji zan yi biyayya ga duk wanda annabi ya ɗora min shugaba ko wanda na same shi shugaba na ne musulmi ya nemi shugabanci zan mu shi da'a zan mu shi biyayya ma'ana matuƙar ba saɓon Allah ba sai ce wa nushi likulli muslim kuma na yi wa annabi mu baya a kan zan yi nasiha ga dukkan wani musulmi abinda ake tema nasiha shine faɗin gaskiya zan faɗi gaskiya ba yaudara ba mujamala ba uwe-uwe tsakanina da duk wani musulmi shine na yi nasiha a gare shi al-muslimu akul muslim la ya zalimuhu ba ya zalimtar san ji annabi wala ya ruhu ba ya wulakanta shi wala ya ba ya sabar da shi shine rashin yi masa nasiha ma'ana sabarwa ya ɗora shi a inda ya san gadar zare ce ya ɗora shi a inda ya san cewa babu shakka in ya bi hanya nan zai cutu ha musulmi baya wa waɗan uwansa musulmi haka in ya san cewa in ya yi mu'amalan nan zai cutu zai gaya masa gaskiya in ya san cewa in ya bi wannan hanya zai tutu zai gaya masa gaskiya baya so a kabu kawai kana ganin ba hanyar nan ba komai sai sai ma'a'a da komai wato shi musulmi ga musulmi kamar makaho ne idan ya taho yake neman a nuna masa hanya kaga zai tutu to ne imanin ya ga makaho zai tutu zai ce butan mai sandan mara sandan kaza kaza da sauransu wannan shine ya sa shi a hanya ya yi masa nasiha kenan don mutumin da ya zo gurinka neman shawara ko ba bai zo neman shawara ba kaga zai tutu haƙina don ka gaya masa gaskiya shine ka yi masa nasiha kar ka gaya masa ƙarya shine ma'anar nasiha da kulle muslim kuma mun taɓa karantawa cewa yana zaune sai wani bawan Allah ya kawo dokinsa zai sayar nau za ka sai ce dirhami goma ko saya ko bari ka'idar doki kuma kamar sayan abin hawa ne mota ko mashin sai ka hau ka ɗana ko ka kira wani wanda ya san shi wani baka nike gaya maka ya abin yi jariru ya hau dokin ya zabure shi ya dawo sai sai wannan dokin ai ya fi dirhami sha biyar ya fi dirhami goma sai dai sha biyar ya sake zabura sai ya dawo ya ce kai ya fi sha biyar sai dai ashirin haka ya rika kara masa kudi ya rika kara masa kudi sai da ya sai shi dirhami ɗari uku ba dirhami goma ba dirhami ɗari uku ya ce kudinsa kenan shi mai dokin ya ce to aini na yanke masa kudi ya ce ainihin na sai shi haka na cuce ka saboda kudinsa nan don na gaya wa annabi ganye na fi da kulle muslim ba ni ne mai biyan kudin ba saboda sa kudinsa nan ma'ana da alama shi ne dokin bai san kasuwar sa bane to kaga irin wannan ne mutane sai a jiki hancinsa bai san abu ba bai san dawar garin ba bai san kano ba <laughs> mutumin da ya zo bai san kano ba mai yan birni za su yi mashi sai yadda suka yi da shi ya zo da abinsa zai siyar kuka fahimci bai san abin ba to wallahi sai yadda aka yi sai ya koma gida a ta cutar ka aka yi wannan kuma a garin musulmi bai kamata a haka bai kamata ba kamata in ka shigo garin musulmi kai ka samu amana ka shigo cikin gaskiya baka tsoron baka firgici amma al'amarin ba haka ne. da shi ne yace da zan yi nasiha li kulle musulun zan gaya masa gaskiya tsakani da Allah Ko da ka yanzu ka ka abin hawan ka zaka sayar shi ne sayarwa wata ya gama bata shi ai yanzu ma ba ta daraja irin wannan motar sai dai kawai dai mu saya mu ajiye in Allah zai kawo mai saya nan gaba su. <clears throat> kuma ka gama an daina ma yayin ta kuma wannan ma tsohon tsohon abin nan yayi ne irin wannan shi yadda zaka ji dai ko nawa ma ya baka <laughs> sai ka ji ta fita ranka alhali kuma kila ba haka bai wallahi wallahi al'amarin da muka kai ya kai matuka. to ba wannan ne abin tsoro ba ba wannan ne abin tsoro ba <clears throat> abin tsoron shi ne waɗanda ba musulmai ba ma sun fahimci haka muke wallahi sun fahimci haka muke jiya wani yake gaya mu ya ce wallahi wani arni ne ke gaya mashi makwabcinsa cewa wani musulmi ne ya zo gurinsa zai sayi wani abu sai rantse masa ya ce wallahi zan kawo maka cikon ka sayar min kaza zan kawo maka ya ce zan baka amma wallahi na san ba za ka kawo haka yi gaya mashi ya ce zan baka ba ba zan baka ba amma wallahi ni na san ba za ka kawo ba fita a gabansa a kai wannan abu ma'ana ya ce da musulmin nan ba zai kamu ka ba zai cinye ne ba zai kawo so da aka ya yi eh, ya fa irga ya san ba za a ba shi ba ya ta amma zan baka ba ba zan baka ba amma Allah na san ba za ka damu da shi ma'ana ce nan mun zama abinda Allah ke sa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya musulmi zai zama fitina ga kafiri shine musulmi su rika yin al'adu da ayyukan da zai sa kafirai ma ba za su fahimtar addini ba saboda halayensu da yanayinsu ba su ɗauki al'adun musuluncin da ɗabi'unsa ba ba su ɗauka ba ko kamata ce duk wanda ba musulmi ban ya shigo birni ya shigo kano ya shigo arewa ya zai ga canji ya ga gaskiya ya jefar da komai na sai same shi sana a nan garin ne wani ya jefar da wai sa'ar ne ya tsinta wallahi sai da ya kawo mara. kana yi na ya ce ina guri kaza to ya za a yi sami ka yi ce to sai dai ranar litinin yanzu na yi tafiya amma ranar litinin ka kira ni kuma litinin ɗin arnin ya kawo masa wayar wallahi kuma shi da kansa ya ce wallahi in musulmi ne ya san ba zai same ka ba sai illa masha Allah musulmi ne yake faɗin wani kuma an gwada an gani musulmin zai ɗauka ce ba zai bayar ba kawai allah ne ba <laughs> ko kuma ya kashe waya wannan abun kunya ne abun tsoro ne yana nuna cewa fa kamar ba addinin gaskiya muke yi ba nan ci amanar addini ke a ce arne ya tsinci wayar ka mai tsada ka kira shi ya ce yanzu na guri kaza na yi tafiya maran ran wanda ka kira ni zan kawo maka kuma ya kawo maka a wannan ya kamata a canja tafiyar ya kamata a canja lalai sannan akwai arnan da ya zo yake wa ɗan uwansa fi wai yana makara a gurin aiki kana makara sai ka ce musulmi ka rika makara a gurin aiki wai yana makara ne a kamfani har ba a san kirista da makara a gurin aiki ba shi ka ce musulmi ya هذا يذوب min من ya ce wa in kane fil qalbi islamin wa imani haka muka lalace haka muka zama wannan ita ce abinda annabi ya koyar da sahabai kuma suka rayu a kai mu kuma muna so mu shiga aljanna irin yadda sahabban nan suka shiga irin aljannar da suka shiga irin ta muke so mu shiga amma ga irin mu'amalarsu دائرين قسكية دائرين نسيها فشين يتي يا أيوة النبو مبايع على النصح لكل مسلم زي نسيها لكل مسلم انا يا سنشي بيسنش با مسلمين إذا قام سكسكية بذي ستبشي قال الحافظ الذهبي الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي وكان ذهبي الكلام yace kana badi'ul husn badi' ya kasance mai kyan gaske kyakkyawa ne mai kayatarwa shine ma'anar badi' kamilar jamali mai cikar kyau Allah ya masa halitta mai kyau kenan kuma ga can hali kenan ko ga can addini ga musulunci ya dace da shi qala jarirun jarir ibn abdullah al-bajali lamma da nautu min al yayin da na kusa zuwa garin madina daga san kasar mu yaman kenan anaqtu rahilati anaqtu anaqa rahilatahu anaqa shine ya durkusar da dabbarsa wato ka zo da ka daure ta sai ka durkusar da ita shi ta ce anaqaha ha ya durkusar da ita ya lankusar da ita don ta kwanta ta huta <clears throat> anaka jamalahu anaktu rahilati sai na durkusar da dabbata wahalaltu aibati duk wani abu da nake tunanin ina da aibi sai na warware shi wato duk abu da nake tunanin zai bata min halitta ta ko zan yi muni na warware shi bitu hullati na sanya hulla kyakkyawan kayana kyakkyawar riguna ta hulla zan shigo madina ma da khalsul masjida sai na shigo masallaci fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kutubu sai na ga ko kuma ina shigowa sai ga annabi yana kudu ba a masallaci faramani nasu bil hada'i ai bi absarihi sai mutane kawai suka jefe ni da idanuwansu al hadaq ma'ana ruwan idan su kowa ya waiwaya ya ga waye shigo ina shigowa sai kowa ya kalle ni fa qultu li jalisi sai wani da na zauna kusa da shi na ce da shi ya abdullah ba'an allah هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا ko annabi ya faɗi wani abu ne game da ni game da al'amari na kafin na zo ƙwala na'am ya ce ƙwarai ka bi ahsani zikir annabi ya ambace ka da mafi kyan ambato bayyana ma huwa ya yana cikin hudu ba nan ya ambace ka إذ أريد له في خدبته سيكوي أبن يبجر ومسا خدبة أكد إنه سيدخل عليكم من هذا الفج يعني من هذا السبيل من هذا الطريق الفج الطريق السبيل من خير ذي يمن ونمتن دقمتي الخير متعنى يمن zai kullo muku zai shigo muku ta wannan hanya min hazal fati kaga annabi ya bada labari kenan kuma yace min khairi zi daga mafi alkhairin ma'abucin yaman ala wa inna ala wajhihi mashatu malak lalle a fuskarsa akwai alamar kyau ta ainihin wato shafar mala'iku wato kamar mala'iku ne suka shafi shi ƙala jariri ya ce fahimatullah sai na gode wa Allah na ce alhamdulillah ma'ana annabi ya ba da labarin zai zo kuma ta wannan hanya ma'ana Allah ne masa wahayi zai zo min hadal fajji fajji shi ne hanya kamar da Allah ke ta fi jaja wato hanyoyi daban-daban annabi ya ce da sai na umar ma salaka fajjan ma salaka shaita ma salaka umaru fajjan illa salaka shaitanu fajjan gaira fajjika shaidan ba zai taba kama wata umar ba zai taba bin wata hanya ba sai shaidan ya abu wata hanya wadda ba wannan hanyar ba mala ya ce adabin nubuwa ga wani ladabi kuma مع النفس أدب النبوة لدبي مع النفس فأتوان دي شافاء النبي صلى الله عليه وسلم عن هاشم هاتم عديدنا هاشم الطائي يسي لما دخل يعني جريرا على رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم ده جرير يشكو فعلا من ذن الله صلى الله عليه وسلم القاله وساده sai annabi ya mika masa ya jefa masa fulo ce ka zauna a kan fulan nan fajalasa ala al sai ya zauna a ƙasa bai zauna a kan fulan da annabi ya bashi ba <clears throat> fajalasa ala al-ard فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي أشهد la لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا إن هذا تبت ina da shaida na shaida kai dinnan ba ka neman ɗaukaka neman suna neman a ce kai wane ne a bayan ƙasa kuma ba ka nufin ɓarna kwata-kwata a duniya <coughs> la ta bagi fil ardi uluwan la ta bagi uluwan fil ardi wala fasada ba ka da nufin ji da kanka a bayan ƙasa ba ka da nufin ɓarna ba ka neman su a bayan ƙasa ina ma'anar wannan can ɗan adam illa man sai wanda Allah ya tsare kuma musamman wanda akwai ciwo a cikin zuciyarsa galiban mutane suna da san ɗaukaka suna da san girma suna da san a ce su <clears throat> na fata an gani تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله يتي وانشان لاهرا دكاجي muna sanya shi mu mai da shi ga wanda yake shigarsa lillazina la yuriduna uluwan fil ard wadanda ba sa san a ban wala fasada ba su da nufin barna karshe mai kyau kuma yana tabbata ne ga masu tsoron Allah kuma wannan yana daga abin da yake ruguza al'umma da batasa sa kamar da wani mai waka ce cewa wa'alam anna asla bil afati hubbur riyasati wa hubbur jirhani wa ba'atun nisa'i aidan fa'alami <clears throat> sai ce wa fil hadisi ba'atun nisa'i na sai da dai hadisin da inganta ba <clears throat> wai ka sani asalin duk wata fitina duk wani bala'i da ka gani yanzu yake faruwa shine hubbun riyasa san shugabanci ne in amalanta ne ko kace ce kai ne fi kowa idan a mulki ne idan a kudi ne idan a kaza ne kowa sun yi kyace ce shi ne yaro har a aji sun yi a naɗa shi monita ni ne monita <laughs> kowa san a ce shi ne kowa san a ji shi wal iyazu billah hubbun riyasa yace wa hubbu dirhami da kuma san kuɗi wa da'atun nisa'i aidan fa'alani da yi wa mata biyayya duk abin da suke so kenan abi ma'ana an bi abin da duk mata suke so ya ce to ka sani ko a hadisi an ce wa da'atun nisa'i aidan fa'alani wai yi wa mata biyayya ce akwai nadama ciki wa da'atun nisa'i nadamatu almuhim wannan na daga cikin ciwo da cuta ka karanta mufidatul qulub na wani malami wahida bi shek shek salih munajjid yayi wata littattafai ya sa musu da suna mufidatul qulub yayi kananan littattafai mufidatul qulub suke hajja hubur riyasa ya ware littafi musamman akan wannan san girma san ɗaukaka san a ce kai ne a komai to ba kowane mutum ne Allah ya sa masa ɗabi'ar bai so a ji shi bai so a gan shi bai so a ce shi ne <clears throat> imamin shafi ya ce wujittu annan na ta ta'allamu ilmi min gairi an yunsaba ilayya min hushai na so a ce wallahi ina ma mutane za su koyi ilimi na su kwashi ilimi na su rabauta da ilimi na ba tare da an san ni ne na faɗa ko na ce ko an danganta min ni na faɗa ba zan so a ce haka wujistu lauannan na nasa ta'allamu ilmi min gairi an yunsaba ilayhi min shay ba sai an ce shafi'i ne yace ba to da kullum suna boye kansu kullum ba sa so a ce su ne So annabi ya fahimce shi saboda annabi yana da karantar mutane ya san ɗabi'un mutane ya san halayensu akwai mutum da da ya zo in ka kalle shi ka san wannan yana da musifar san girma annabi zai karance shi a haka wannan ga yanayinsa wannan ga kaza So da dama annabi yana faɗin irin wannan in ya ga mutum yana gane mutane da ɗabi'unsu mutum ne mai sauƙin kai mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza annabi yana karantar mutane ti yadda ka zo kana zama a gaban saula ya gama to shi yake da ilimin nan ilimin sanin dan adam annabi yana da shi ya kware a kai kuma ya sai da zai mu'amala da kai wannan ne yasa ko kyauta aka kawo ko sadaka aka kawo annabi ya rabar to akwai mutanen da zai ware su ce ba su waɗansu kuma ko kwandala ma ba zai ba sai ce wanda nake ba su nan ba su ne fa mafi soyuwa a gare ni ba haka ya gaya sadu dan abiwa kasa mai da cikin bukari shi sai bukari kitabul imani babi da ke magana game da cewa idan lam yakun islamu alal haqiqa in musulunci bai kasance an yi shi a bisa hakikaninsa ba wa kana alal istislami awul khawfi aka yi shi ne kawai saboda tsoro ko makamancin wani sa'adi ya ga wani mutum bayan annabi ya zo ya yi rabo ya yi rabo shi sai annabi ya wari shi bai ba shi komai ba almuhim dai annabi yana yin haka sai annabi ya ce akwai wanda zan bashi in bashi in bashi ba don ina son sa ba ko ya fi soyuwa a gare ni ba wanda na hana ya ma fi soyuwa a gare ni yace saboda wanda na bashin nan in ban bashi ba ta, ko bai fito ya faɗa bai koma gefe ya ce to shi ya rasulullah haka ya raban nasu yake ya faɗi wata magana a kaina da za ka raba shi da imani ko ya yi je soke annabi ko a bayan idan kaga imanin sa ya tafi yace akwai wanda ko in ban bashi ba saboda ana'a da Allah ba shi da wadatar zuci da na san shi da ita ba zai ce komai ba ba zai ji zafi ba ba zai faɗi muguwar kalma ba a zuci ma ba zai damu ba ya ce cikinsu akwai amur bin taglab amur bin taglab ya ce wannan kalma da annabi ya faɗa ya fa bani duniya da abin da ke cikin ما يسرني بأن بأن للدنيا وما فيها من هذه الكلمات me yasa saboda annabi ya fahimci mutane ya san su yadda ya kamata su da haka lokacin da za a yi sulhu da biya ma haka ainihin wato ya rika mutanen da quraishawa suka rika turowa da sun turo wani mutum sai annabi ya faɗi yanayin sa ya ce haza rajulun muta'alli haza kaza haza waye wannan a ce kaza in ya kalle shi sai wani da ya kalle shi ya ce wannan mutum yana da mutunci da alama zai yi mutunci kuma da alama ya san darajar ibada sai annabi ya ce iba a fi waje abubuwan da muka tawar da sunan hadaya ku take su bi ta idansa sa ka sako raƙuma da menene da shanu wannan fa ka ce ai hadaya ce ga ɗakin Allah annabi ne da sahabai za su je su yi umara ce ce bai dace ga wayannan mutane a hana su shiga ɗakin Allah ya rika faɗin maganganu masu kyau saboda annabi ya riga ya ce shi aka turo sahalu zina amur annabi ya ce sahula amru to alayi halin annabi yana da irin wayannan abubuwa na ɗabi'ar fahimtar ɗan adam to yana ba shi wannan fulo ya gama bai zauna a kai ba sai ya zauna a ƙasa a gaban ya rasulallah sai mazala ce ashhadu annaka la tabghi uluwan fil ardi wala fasada fa aslama da aka yi musulunta ثم قال النبي ثم قال النبي sallallahu alaihi عليه sai annabi ya ce idza kari karimu qaumin fa akrimuhum idan mai girman mutane shugaban mutane mai darajar mutane ya zo gurin ku to ku karrama shi ku girmama shi ku mutunta shi idza atakum karimu qawmi fa akrimuhu ma'ana ko da kafiri ne babban mutum a cikin kafirai in ya zo gurin ku ku mutunta shi ku bashi girman sa ku bashi inda ya dace da shi qultu malam mai littafi yace aslama jarirun radiyallahu anhu fi sanati al min al-hijra ya musulunta a shekara ta goma bayan hijira ma'ana na annabi ya kusa barin duniya ya musulunta shekara ta goma annabi ya ya ruwa fati ya rasu bayan shekara ta sha ɗaya ta shiga a cikin watan rabi'un al'awwal shekara ta sha ɗaya kuma ranar sha biyu ga wata to kaga bai daɗe ba nan da musulunta sa annabi ba duniya shi sa ibrahim taimi kamar yadda alimamin nawawi yake fada cikin sharhu sahihu muslim yace jarir ibn abdullah musulunta shi ta faranta musu rai sosai saboda wani hadisi da ya zo da shi shine hadisin shafa akan kofi jarir ibn abdullah ya rawaito annabi yace ya ga annabi yana shafa akan kofi wato wani mutum ne ya gan shi yana zai alwala <clears throat> sai bai cire takalminsa ba sai shafa a kan takalminsa sai ce kashe shafa a kan takalmi sai ce ba don na ga annabi na yi ba da ban yi ba sosai ibrahim mutum ce to aka na yi ujibuhum hadal hadis wannan hadisi yana baya yana birge domin yana sake fito musu da ma'anar suratul ma'ida ayar suratul ma'ida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ayyuhal ladina amanu domin a ciki ne Allah ya ce ku wanke kafafuwanku wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum gashi kuma an ga jariru yana shafa kuma shi jariri ya musulunta ne bayan sauka suratul ma'ida ba da nuzuli suratul ma'ida sai suka gano hakikanin yadda dai annabi ya sake fassara suratul ma'ida ayar alwala shine idan annabi yana da safa ko yana da sautiki to shafa yake yi idan babu komai a kasansa wankewa yake sai amfani da watan aya ko watan kira'a <clears throat> ta cewa a wanke idan yana da takalmi kuma sai amfani da kira'a da ta ce wamsa hujjar usukum wa arjulikum cewa ku shafi kafafuwanku to musulunta Jariru. ta ba su sha'awa wannan hadisi da ya rawaito musu domin ya musulunta a bayan baya shekara ta goma kaga kenan duk abin da ya rawaito ya nuna shafa akan kufi ba bai shafe watan aya wato wato ma'ana watan aya ba ta shafe shafa a ainihin kafa ba ina fata mun gane malin yake wa kana radiyallahu anhu la yasbutu ala alkhayli fada alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda bai iya hawa doki ba baya tabbatuwa akan doki yayi gudu akan doki sai annabi ya masa addu'a akwai mutum da la yasbutu ala alkhayl wato in ya hau doki ba zai iya tabbata ba ko bai iya gudu da shi ba to sai annabi ya masa addu'a akan ya iya ya kware fa an jarir annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wata rana annabi ya ce da shi ala turihuni min dhil khalasa يعني بيت خسأ فكان يسمى الكعبة اليمانية جرير annabi وترن النبي يتي دشي shin ba za ka huta saddani ba ba za ka samu hutu ba daga zilkhalasa zilkhalasa gunki ne gunki ne wato sana wani gunki ne a ƙasar yaman gunki ne a kasar yaman kama annabi yana cewa ya za a kai mu maganin wannan gunki a kasar yaman a daina bauta mishi a wayi gari kawai allah ake bautawa a kasar yaman ya za kai mu maganinsa wato kamar gunkin irin sulaka da uzani a kasar arewan jaziratul arab da suke zaune a kasar maka da madina da ba'ifa da sauran to can kuma suna da zil khalasa wani babban gunki ne ta yadda har ma ana ce mushi ka'abar mutanen yaman kamar da ake kiran ɗakin allah ka'abar ainihin mutanen jaziratul shimarin jazira sau da aka ɗaki ne na khas'am ƙabilar khas'am ana ce mishi alka'abatul yamaniya ka'abar yaman kenan ƙala jarir ya ce fakar rabnahu muka je muka ragargaza shi muka rusa shi muka bata shi muka yi takhari muka yi destroy ɗinsa shi ne takhari fakharrabnahu wa harraqnahu muka ƙone shi hatta taraknahu kal jamal al yadda ka san wani gushashen doki wanda ya gushe ya kanjame haka mai kame da wannan wato ya muka muka muka muka gama da shi wa ba'asa إلي وبعث إلى إلي صلى الله عليه وسلم يبشره فبرك على خيل أحمد ورجالها خمس مرات ورجالها خمس مرات خمس مرات وبعث إلى صلى الله عليه وسلم sai أيكا والنبي wa annabi البشر سوى أي من ai mun فبرك على خيل أحمد sai mazala ya yi addu'a ta albarka a bisa wani doki nasa mai shaja'a mai jarinta wa rijaluha da mazajen da da mazajen da suke tafa da shi har sau biyar annabi yana sa muku albarka hamsa marra Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka hamsa marra jariri ya ce wa qultu ya rasulullah ya ce ni ne na ce ya mazala ni rajulun la asbutu ala alkhair ni mutum ne ba na iya tabbatuwa akan doki fa a wada yadahu ala wajhi annabi ya dora hannunsa akan fuskata wa fi lafadin fa a wada hu fi sadari annabi ya dora ni a hannunsa akan kirjina ya ce Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa kuma irin addu'a da annabi yau ma'awiya kenan Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahadi bihi ya rabbal alamin fa fihi yace a cikin labarin ne da yake barwa yace in talaqtu fi 50 wa 100 faris min ahmad yace sai da nayi tafiya ga mutane farisawa mahaya doki kwararru masu iya doki da yaki da shi sama da mutum hamsin kuma daga cikin gwarazan shi wato ahmasa doki ahmad limana shuja mai shaja'a wanda mai gudu mai kwarjini sannan mala yace sana'u sahaba alai irin yaban da sahabbai suka mishi an jarir tsada, ra'ani umar bin al-khattab mujarrida da aka rida'aka da aka fa akhadtu rida'i thumma aqbaltu ila al-qawmi fa qultu lahu ma lahum قالوا لما رأك متجردا قال ما أرى أهدا من الناس صور سورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام jarir ya ce wata sai na umar ya gani na cire mayafina na fito da surar jikina wato daga ni sai ainihin zan sai na umar ya gani mujarradan ma'anan mujarradan ya cire kayansa ya cire mayafinsa <clears throat> sai umar ya ce kuzuri da aka ka ɗau mayafinka mana rufe jikinka kuzuri da aka da rida'i sai na ɗauki mayafin nawa sun ma su ilal qaumi sai na taho gurin jama'a fakultu lahu ma lahu sai na ce me ya faru me ya samu sai na umar ya gaya mun haka me yasa umar ya gaya mun haka falu suka ce lamma ra'aka mutajarridan ko mutajarradan da ya ganka ne haka a tsaraita babu kaya a jikinka ƙala ran ahadan minan nasu sai umar ya ce ban ga wani mutum daga cikin mutane suwera surata haza wanda Allah ya masa sura aka suranta shi kamar sura wannan mutumin ba illa ma zikira min yusuf sai dai abinda aka gaya mana na tarihin annabi yusufa Wata umar bai taba ganin mutum mai kyau kamar shi ba sai dai labarin yusufa da aka gaya mana alaihi salam wa fi riwaya li jarir radiyallahu anhu a wata riwaya ta jarir bin abdullah yace anna umar qala sayyidina umar yace jarir yusuf hadhihi al umma ai jarir shine yusuf wannan al umma yusuf hadhihi al umma wa ana ali bin abi talib qala sayyidina ali yace jarir minna ahlul bait ai jariru namu ne mu ne ɗan cikinmu ne mu ahlul baiti wato kamar yana cikin dangin annabi zaharar libatan ciki da bai wato ɗan gida ne ɗan ahlul baiti ne qala ha salasa sai na da hasu uku ya faɗi wannan wannan duk saboda yabo ne wa an sha'abi anna umar bin al-khattab imam shabi amir ibn shurahabil yace kana fi baitin anna umar bin al-khattab kana fi baiti sai na umar wata rana yana cikin wani gida wa ma'ahu jarirun a cikin mutanen da suke tare da sai na umar akwai wannan sahabi jarir bin abdullah a cikin gidan fawa da rihan sai sai na umar ya ji warin an yi tusa wafirwaya fata na fata radulun a wata ruwa ta aka ce a wani mutum ne sai ya yi tusa da mana ya yi numfashin tusa ta nafasa wanda kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ni a hadasa ya yi hadasi Ba faƙala sai sai na umar ya ce azamtu ala da hadi hirri lamma kama fatawarsa don allah ina haɗa wanda ya yi tusa nan ya je canza alwala ya tashi ya je alwala kaga akwai kunyatawa kuma idan ya tashi zai ga to shi yanzu shi kadai zai tashi ya miƙe wato shi ya yayi kenan a cikin mutane faƙala jariron sai jariru ibnu abdullah sai ta ya kamata a saka ya shi bai kamata a bayyana shi ba sai ta ya amiral mummini awa ya tawadda annasu jami'a mai zai hana kowa ya je alwala <laughs> mai zai hana ka ce kowa ya je ya yi alwala فقال عمر رضي الله عنه عمر يقول رحمك الله الله يمك رحمه نعم السي... نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام عمر عمر يقول مش هكا yace haka yayi yace madalla da kai shugaba ne tun kafin zuwan musulunci kuma yanzu ma kai shugaba ne a musulunci ni'imar sayyidu madalla da shugaba kai din kun tafi jahiliya wa ni'imar sayyidu an tafi islam waɗannan duka yana daga cikin karamci irin na wato wannan bawan Allah musu gaba ko? ya ce jihaduhu radiyallahu an sai kuma irin salo na jihadinsa wato shi ma ya yi jihadi ya musulunta a ƙarshen rayuwar annabi amma yi jihadodi a zamanin sahabai zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman duk an yi jihadi iri-iri shi ma ya shiga irin wayannan jihadori da aka yi sahama jariru radiyallahu anhu fi qital al-ada ya ya bada gudunmuwa ya bada musahama wajen kar makiya Allah fi mawaƙi a kasira a gurare da dama wa duri wa daraba bi sahamin wasir ya kuma yi buhu ko ya yi harbi da ainihin cibiya wato cikakkiyar kibiya mai lafiya ko kuma shi din ake nufi wa ba ya zama mabnu lil majhud wa duriba bi sahmin wafir an harbe shi an dake shi da takwabi da da kibiya wafir wato mai ka yi fassara ta asalin wafir dai cikakke abin da yake wato kamar mai kai shi na haji wa ubliya bala'an hasana an jarabe shi bala'an hasana jarabawa mai kyau mutumin da aka zarrabe shi a hanyar Allah ya sha wuya sai a ce bala'an hasana wannan bala'i ne mai kyau qala shabi imam shabi yace kana alamai maimana sa'd ibn abi waqqas ya kasance a daman sai sa'd dan abi Yau yawm ya Jariri jarir abdullah jarir ibn abdullah shine a daman kwamanda waye kwamanda? ranar yakin fatahul kadisiyya fatahul kadisiyya an yi shi ne a shekara ta goma sha hudu bayan hijira yakin kadisiyya yakin da aka yi da rustum yazdajir sarkin farisa yazdajir rustum shine kwamandansa fatahul kadisiyya in kana karanta tarihi zamanin sai na umar shekara ta goma sha hudu aka yi fatahul kadisiyya wanda har makaho wanda Allah ya ce an ja'ahul a'ma Abdullahi ibn Umm Maktum shi ma sai da ya je wannan yaki fatahul Qadisiyya garin Qadisiyya ma'ana babban gari ne babban birni ne daga cikin garuruwan Farisawa wanda aka ci shi da yaki a zamanin Sayyidina Umar aka yi fatahul Qadisiyya shekara ta 14 kuma waye kwamandan tafiya yaki shine Sa'd dan Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas to yana daman sa'ad jarir ibn abdullah wa qala ibn sa'ad ibn sa'ad a cikin wato littafin tabaqat ibn sa'ad yace wa qala yazid ibn jarir an abihi anna umar qala lahu والناس wa العراق وقتال الأعادث ɗansa wato yana da ɗan yazidu ibn jarir yazidu ibn jarir ibn abdullahi al-bajari ya karbo daga baban nasa jarir ibn abdullahi shi ɗan ya karbo daga uban shi jarir ibn abdullahi ya ce sayidina umar zamanin sayidina umar kala lahu ya gaya wa baban shi ya ce da jarir ɗan abdullahi wannan su ya ta hamauna al-iraq a lokacin mutane suna nufar za su tafi yakin iraq za su tafi iraki wa qital al da yaƙar mutanen da ba laraba ba ajamawa garuruwan da ba na laraba ba ma gusawa ne za a shigar da su musulunci sai sai na umar ya ce da jarir bin abdullah sir bi kaunika fama galabta alaihi falaka rubuhu ya ce ka kwaso mutanen ka ku tafi duk mutanen ka ka kwaso musu ku tafi yan uwanka mutanen ka jama'ar ka wato ko yana nufin na kasar yaman ko kuma gungun jama'ar ka wanda duk ga zai kasance tare da kai ya biyo ka fama galabta alaihi duk abin da kai galaba a kai ka samu nasara a kai falaka rukuhu kana da wani obafo nasa da zan baka ma'anan ka samo miliyan hudu zan baka miliyan ɗaya a duk abin da ka samu in miliyan nawa ka samu kana da one over four na fata mun gani duk abin da ka samu kafin a raba ganima kana da one over four a ciki in ji sai na umar wannan zai zama kamar annafulu ne kamar nafalu ne kamar wani nafila ne aka ba shi nan musamman kafin a raba ganima falon majumi ya kulgana imu jalaula da aka tattara ganimar garin jalaula ko kasar jalaula aka hada ganimata idda a jariru sai jariru zina abdullahi al ya yayi da'awar cewa anna lahu rubu uzalika kulle duk ganimar nan da aka tara yana da wani ko tasa ce ai umar ne ya gaya masa haka kuma su suka fi nasarar jalaula umar ya ce duk inda aka samu nasara yana dami 1 over 4 sai ce to 1 over 4 ta ta ce kasa ba sa'adu sai da sa'adu dan abi waƙas. sai rubuta wasiƙa zuwa ga na umar allawa anhu bizalika yana gaya mishi wai ka ji abin da jariri ya faɗa wai sai an ba shi rubu'i fakata ba umar sai umar ya rubuta mace cewa sadaka jariru tabbas abin da jariri ya faɗa gaskiya ne qad qultu lahu zalika ni na gaya masa wannan magana din qala sai yace fa in sha an yakuna lahu huwa wa qaumuhu ala ju'lin fa atuhu ju'lahu wa in yakun inna ma qatala lillahi wa lidinihi wa jannatihi fa huwa rajulun min al-muslimin lahu ma lahum wa alayhi ma alayhim sai sai na umar ya ce amma a gaya masa shawara ce ba sai dole ba fa in sha'a in ya ga dama an ya kuna lahu huwa wa qaumuhu ala ju'li ya kasance shi da mutanen nasa da ya tafi yakin da su to ya zanto ya tafi wannan yaki ne ala ju'lin ai ala ajarin a matsayin za a biya su lada to shi kenan fato lahu ku bashi ladansa da aka ce za a bashi in kuwa wa iyakun inna ma yuqatilu lillah in kuwa yana yin yaƙi ne saboda Allah da addininsa da neman aljannar Allah to ya sani cewa shi ma mutum ne daga cikin musulmi lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim suna da haƙi a kansa yana da haƙi a lahu malahu duk abin da suke da shi musulmi to shi ma yana da shi abin da yake kansu yana kansa ma'ana wai kamar umar yana rarrashinsa tun da ganiman nan aka ce sai an ba shi rubu'i kamar wasu sauran ba za su sami irin abin da ake so ba amma in ya ce lalle yana sa abin da aka yi masa alkawari to a bashi falamma kadimar kitab da wasiƙa ta zo ta sai na umar ala sa'adin akbara jariran da zalika sai gaya jariru faƙala jariru sai jariru ya ce sadaka amirin mummini umar ya yi gaskiya la haza talibi zalika ba ni da buƙatar haka wa ana rajulun al musulmi ni kwaman mutum ne daga cikin musulmi a ba ni da abin da aka zai kowa ma'ana ya haƙura da wata magana wa haka za ka na tajarrubi lillah ta'ala haka al'amarin waɗannan bayan Allah suka kasance suna tsaraituwa da yi wa Allah tsantsa aiki fakanu ya haduna bil haqqi wa bihi da gaskiya suke shiruwa kuma da ita suke adalci walamma nasabatul fitna lokacin da fitina ta kunnu ta ruru tsakanin saidina Ali da Muawiya radiyallahu anhuma ita zalaha da anhu shi ma yana daga cikin wanda ba su shiga ba suka kaurace walam ta zilan li ali wa ma'awiya bai gushe bai kaurace wa ali ya kaurace wa ma'awiya bil jazira wa nawahiha anan jaziratul arab da diyancin ta bai shiga fitinar kowa ba hatta tuwsiya bi shara sai da ya rasu a garin shara fi wilayatul dhahak bin qais a gwamnan a gwamnatin wato dhahak bin qais ala al-kufa a can kufa radiyallahu anhu wa arda Allah ta'ala alam alaikum salam gaskiya bane ana faɗin waccan kissa amma ba ta tabbata ba kuma ba gaskiya bane wai yadda aka ba da labarin wai manzan Allah ne salama shi ma irin wannan wai ta faru sai ce wanda ya yi tusan nan ya je canja alwala to sai ya ji kunya bai tashi ba sai annabi ya ce to duk wanda ya ci naman raƙumin nan to ya je san ya saki alwala wai shine dalilin da yasa aka ce duk wanda ya ci naman raƙumi to zai canja alwala wannan ba shine dalili ba ko malamai sun kare ta wannan kisar ƙarya ce ba ta asali abin da ya tabbata hadisi an tambayi manzo Allah ana tawaddau min lahamil ibli kana na in muka ci naman raƙumi za mu alwala yace eh ana tawaddau min luhumil ganami in mun ci naman kananan dabbobi ba ya ce a a ko kuma autar waya, in shi ita ita nan sai in kai ka gada ma to shi rakumi malamai suka ce madar da aka halice shi da ita an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga wuta an halicci mutane daga ƙasa ko daga yumbu ko daga mani alam na min ma'in mahin to shi kuma raƙumi an halitta shi daga madar shaidanu har ma marabit gurin ɗaure su da gurin kwantar da su annabi ya hana sallah a gurin tare da yana daga cikin dabbobin da ake ciki ake hadaya da su annabi ya yanka guda ɗari hadaya ga ɗakin Allah kuma halal ne a ci su amma asalin da shi aka ce daga shaidanu take na fata an gane to shine dalilin da yasa aka ce idan an tuna naman raƙumi ayi alwala musamman mazhabin imamu ahmad mazhabin alimami shafi ma yana kan wannan a mazhabin imam malik ne kawai bai ɗauki wannan ra'ayin ba amma dai malamai suka ce tun da hadisan sun tabbata to duk wanda ya ci naman rakumi wajibi ne ya sake alwala Allahu alam